يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين إدارة نظري في لقوم شاهده ذكرتم الذي كتاب جلوب المرام كتاب الإمام أحمد بن علي بن حجر الأصلاني من أتكي كتاب البيوت باب نفرق باب شروطه وما يهي عنه منه ba za mu karanta hadisi na biyar kawai wannan hadisin yana dauke da bayani akan kulla sharadi a lokacin yin ciniki al'ishtiraku tulbai yin sharadi a ciniki وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما أنكر بأن حديث جابر بن عبد الله Allah madaukaki ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa annahu kana yasiru ala jabalin jamalin lahu ya kasance yana tafiya akan wani raguminsa an ce wannan ragumin ja yana da launin ja yana tafiya akan wannan ragumi ka ta'aya wato ragumin ya riga ya samu rauni shine a'ya ya riga ya gaza ya samu rauni ya gaji fa'ara da an yi tsayi babu saboda haka sai ibn hajjar sai jabir bin abdullah ibn hajjar ya ce jabir ya ce fa'ara da an yi tsayi babu jabir sai ya yi nufin ya sake wannan rakumin ya shiga daji wannan yana nuna cewar babu da mutum ya sake dabbansa a daji a maimakon ya kashe ta kaga a maimakon ya soke wannan rakumin inda yana tafiya ne a kansa rakumin ya gaza sai ya nufin ya sake dabban ya shiga daji ya tafiya ta. a bisa ka'ida ba a tsintuwa rakumi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi sallam, wanda za mu karanta a littafin dan insha Allah amma idan mutum yana tafiya a cikin daji sai ya ga wani ragumi wanda alamar mai shi da kansa ya sake ragumi kana da damar ka kama wannan ragumi ya zama naka kamar misali mutum yana da wata dabba da yake amfana da ita ya gaji da ita kuma ba zai iya yanka ta ba don ya kai ta daji ya sake babu daidai amma malamai suna cewa wannan bai shafi kamar misali mutumin da yake rikon kare kare wanda shari'a ta yi izini mutum ya rike shi wannan kare da ya tufa ya zama to baya da amfani a wurinsa baya iya farauta da wannan karen misali kamar karen farauta ko kare da yake gadin gona ko kare da ake kiwo da shi wanda shari'a ta yi izinin rikon to wannan kare mutum da zai kai shi daji ya sake shi ba idan ya sake shi ba mamaki mai cinsa ne zai samu sai dai idan ya kashe daji ya kashe shi domin haramun ne ya kai da shi cinikinsa haramun idan kuma ya sake shi to maciyinsa ne zai kama wannan shi yake nuna maka babu laifi mutum yana tafiya a daji sai ya ga bokaye sun daura wata akuya sun yi su. da duk wanda ya ga akuyar ya san cewa wannan akuyar mai ita da kansa ya kawo ta daji ya daure saboda baya bukatar za ka riga gani ko dai an daura kaza a cikin daji ko an daure akuya sai kuma sai ka canza hanya ka bar wannan akuyar ina ga tabar banza sai ka kama akuyar ka dawo da ita gida ka yanka ka ci abinka ka duba littafin fakta zil jalal mujallar na uku shafi na dari hudu da tamanin takwas wato ana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam jabir yana da rakuninsa wannan rakunin ya samu rauni wanda nan ma yana nuna mana cewar babu laifin mutum ya yi aiki da dabba ko da dabbar ta gaza domin za a tafi wannan yaki tafiyar ta yaki ce za a tafi wannan yaki jabir ya dauki wannan rakunin nasa duk da cewar rakunin ya riga ya gaza ya riga ya san cewa wannan rakunin ya tsufa ko ko ya gaji saboda wahalar da yake sha ayyuka sun mara yawa amma duk da haka jabir ya hau kan wannan rakumi ya tafi yaƙi da shi saboda haka yasa malamai suke cewa ba laifi ba ne don mutum ya hau kan dabba dabbar da ya saba amfani da ita misali mutum yana da jaki jakin ya tsufa amma duk da haka baka bar tora masa kaya ba duk da cewar ya tsufa baka bar tora masa kaya ba ba laifi ba inda laifin yake shine ya zama to kana dora mar kayan da ya fi karfinsa tunda ka san wannan jakin ya riga ya tsufa ya kamata ka rage wahala da ake ba shi jabir ya hau kan wannan rakumi yana tafiya da shi kuma baya wahal da rakumi saboda haka yi a lokacin da rakumin ya gaza jabir ba dukkan ka ya dinga yi ba da ya tabbatar wannan rakumin ba zai ci gaba da tafiya ba sai jabir ya sauka ya nufin ya fito wannan rakumin ya shiga daji kaga ya ya masa qala yace fa dahika min nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da ya cin mini saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ana tafiya yana zama ne a baya wannan yana daga sunnarsa idan ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a suna gaba da shi yana baya to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ya riki jabir sauran mutane sun yi gaba ke jabir ya ce fada ali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya min addu'a wa darabahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki wannan rakumi fasara sai rakumin yayi tafiya sairan tafiyar da yayi lam yasir mislahu bai taba bijin tafiya irin sa daga wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rakumi ya tsaya jabir ya yi nufin ya sake rakumi ya shiga daji saboda haka ya kunce kayansa sai dora a kai ya kama tafiya ya kyala rakumi manzo Allah ya iso yana isowa ya yi jabir addu'a da wannan rakumi rakumi sai Allah baraka wa ta'ala ya sanya masa albarka wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari a wurare da yawa wanda za su kai kamar guda takwas saboda hadisin yana da ilimi ne dimbin yawan gaske inda za a rubuta littafi a kan hadisin nan wallahi littafin zai yi girma don haka ita ita al'ada ta al'imamu bukari idan hadisi ya dace da babuka da yawa to zai rika kawo shi a kowane babin da ya dace shi saboda haka yasa za ka samu tsarin sahih bukari ya bambanta da tsarin sahih muslim al'imamu muslim baya maimaita hadisi in ka ga hadisi a nan to ba za ka sake gane shi ba amma al'imamu bukari za ka ga hadisi a babin ciniki ka sake ganin shi a babin aure kamar wannan hadisi saboda haka yasa za ka samu hadisin a cikin zawar bukari sun kai wurare guda takwas don haka hadisin ya taho da lafuzza daban-daban misali daga cikin lafuzzan da alimamu bukari ya roto hadisin nan wannan riwayar ta alimamu Musulunci, wanda ke cikin bulogun mara jabir ya ce kunna ma'a ba. asali yadda hadisi ya zo a sahih bukari kenan ba a sahih muslim ba daga wannan lafazin na al muslim ne amma yadda ya zo a sahih bukari a wani lafazi jabir ya ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi gabatin a wani yaki an tafi wani yaki kuma yakin nan an tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yakin shi ake kira zatul riqa'i zatun riƙa'i ma'abuciyar umma shi ne zatun riƙa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a karbanin sa'adaba akwai hadisin alimamun bukari da muslim yana duka alimamun bukari ya kawo shi a babu gazawati zatin riƙa alimamun muslim ma a babu gazawati zatin riƙa duka ita duba za ka ga suna da baji iri da ko wannan su ya yi zaɓi a kan wannan yaƙin da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu musa ba shi abu musa shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne abu musa ya ba da labari yake kharajna ma a rasulillah fi gazatin mun fita tare da manzon Allah zuwa ga wannan yaƙi wani yaƙi wa nahnu sittatu naqrin bainana ba'irun mu shida muke rikon rakumi daya tafiya wannan yakin na aka tsibuku sai muna canjin hawansa mutum shida wannan idan ya hau idan an ɗan yi tafiya ya sauka wani ya hau idan an ɗan yi tafiya ya sauka wani ya hau mutum shida suke amfani da raguni guda ya ce kuma hanyar ba ta da kyau saboda tsakuwa ba na tsibar da kadamuna saboda ka sai kafafunmu suka kafafashi na tsibar kadamaya abu musa bashari ya ce tawaye na wato sun tsattsage wa sakafan asfari sai da na suka ta gaba fa kunna naluffu ala arjulina alfiraqa saboda haka sai ya to muka cire tun mokara muna daurawa a kafafun sun mai da shi kamar nan, sai mutum ya ɗauki sun ma ya daura a kafan ya naɗe ya rika tafiya da saboda shi ne sauƙinsa. shine abu musa al ya ce fa sumiyat gazwat zatir wannan dalilin sa aka kira wannan yakin da suna wato zatir riqab ma'abuciyar sun kara saboda an yi amfani da tsumma mata wajen daura kafafuwa wannan yana cikin dalilai da yawa waɗanda malamai suka yi magana akan eh, sababi da sa ake kiran wannan yakin da suna gazwat zatir rika lima kunna nu'azzibu ala arjulina min al-khiraq saboda yadda muke daura wato kyalle muke daura kyalle a kafafunmu to wannan yakin an yi shi ne bayan yakin uhudu shi yakin uhudu an yi shi ne a watan shawwal shekara ta uku da hijar daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai da yawa sun tabbatar da wannan kamar ibn qayyim al a littafin zadul ma'ad kismul gagawar yana mutalla na uku shafi na 246 an yi yakin uhud a shekara ta uku kafin shekara ta zagayo sai ga waɗannan larabawa suka yi amfani da wannan dama kasancewar shawa, mutanen maka sun kawo hari madina shine yakin uhud har suka kusa isa madina kuma musulmai da yawa sun tura su a wannan yakin an samu wahala waɗannan ƙauyawa sai suka ga kada su bar musulmai su farfado su samu warkewa bari su ma su shirya su yi atake labarin da ya iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine manzo Allah ya ce to ku shirya ba mu ci ta zama ba sai ya hada sojoji mutum 400 yace mu je mu tari waɗannan mayaka na banu fa'ala ba kafin su samu damar isowa su tare mu ana cewa adadin mayakan sun kai mutum ɗari hudu saboda haka tafiya yakin da aka yi tafiya ce a cikin wahala kaga bayan yakin hudu ga raunuka a cikin sahabbai bai warke aka kama tafiya kuma tafiyar eh, ga shi hanyar ba ta da kyau ga shi sahabbai matalauta ne mutum shida suna amfani da rakumi guda jabir ya ɗauko rakuninsa wanda ya tabbata rakunin ya gaji amma dai ya fi a ce ya tafi a kamansa saboda ka jajir saboda taimakon rakunin shi kadai yake tafiya akan wannan rakunin kaga ba wai mutum da ake ba saboda rakunin ya riga ya gaji to a wancan hadisi na Imam bukari Jabir ce falamma akbalna lokacin da muka tashi dawowa Madina ta'ajjaltu ala ba'irin li ko. sai na hau wannan rakumi nawa wanda rakumin ya zama su alfatu ma'ana albasi ulmashi yana tafiya a hankali baya tafiya da sauri saboda ya riga ya gaji rakumin falahika ne rakibun min khalfi yace ina cikin tafiyar da jama'a duk sun tafi sun banni rakumin yana tafiya a hankali sai na ji wani ya taho akan abin hawansa ta bayana fa na fasa ba'iri bi anazati kanat ma'a don ya soki rakumi na da yake da wata sanda da take hannunsa fan tsalaka da iri sai kawai na gara kuma na ya kama tafiya ka ajiye ma an tara in min al-ibil yace duk wani rakumi da ka sani wanda ke da lafiya wanda ke iya tafiya mai nisa rakumi na a lokacin da wannan mutumin da ke bayana ya soke shi da sandarsa sai ya tafiya da ta kai nashi fatu, saboda haka sai na waiga faltafattu fa idan ana bi rasulillah ina waigawa sai naga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan riwaya ce riwaya al-Imam Bukhari ce akwai kuma riwaya ta al-Imam Muslim sabanin wannan da Ibn Hajar ya kawo cikin bulugul maram Jabir ya ce ga bautu na Rasulillah na tafi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatala haqqa bi sai manzon Allah ya cin min ya riske ni jama'a sun tafi sun bar ni wa tahti na bihulli a ƙarƙashi na akwai wani rakumi wannan rakumin dama rakumi ne mai jan ruwa mai jan ruwa wato shi yake musu aiki aljamalu ladhi yusqa alayhi rakumi da ake amfani da shi a ja ruwa shi ake kira annabihu yani sumiya da dalika li nafsihi bil ma'i hala sab'i duk rakunin da ya zama ana amfani da shi wajen jan ruwa wannan rakun shi ake kira annabi da dama kan wannan rakumin abin da jabir yake amfani da shi kenan a gida saboda ka rakumin yana musu aiki jabir yake kad a'aya rakumin ya riga ya gaji wala ya kaji ya suru kamar ba zai iya tafiya ba tafiyar yana yin ta a hankali babi'ul mashi saboda ka jama'a duk sun tafi sun bar ni kala fa kala li lokacin da annabi ya iso gare ni sai yake mali ba'irika me ya samu ka? kala jabir yake kuntu sai nace aliyu rakunin nan ba shi da lafiya kala yace fa takallata rasulullah saboda ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya fa zajarahu yayi ma wannan rakuni tsawa wa da'alahu ya masa addu'a fa ma zala baina yadayhi ibil yana gamawa rakumi na kawai sai sama tafiya lafiya ta samu ya zama tun rakumai da aka tafi da su wannan yaki rakumi na ya wuce gaban su fama sa da yadda ya zai ko dama ha ya tsiyo inji jabir ya zama shi ke gaban rakuma yana tafiya duk sauran suna baya ta shi ne a baya amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wannan rakumin tsawa ya masa addu'a sai rakumin ya samu lafiya fa qala bi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso gare ni sai ya ce min kaifa tara bahiraka ya ka gara ku ka yanzu ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa su sahabbai da'iman imanin su karuwa yake wannan alkawarin Allah ne gare su saboda manzon Allah mu'jizar sa ba ta kirguwa kullun mutum ya samu rauni idan yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam imanin sa karuwa yake manzo Allah ya ce masa ya kake ganin raƙuminka a yanzu wato kamar ne likita ya tambaye ka ya jikinka kuma yanzu wato annabi yana tambayan ka yaya lafiyar raƙumin a yanzu yana tafiya kuwa qala jabir ya ce kuntu fi nace kai ne yanzu ka raƙumi na yana tare da alkhairi kad asabatu baraka albarkan ka ta samu raƙumi na eh, ji jabir <clears throat> akwai wani lafazi kuma har yanzu na al-imam muslim jabir ya ce aqbalna min makkata ila madina mun baro hanyar makka mun madina saboda inda suka tafi yaki yana ta nahiyar makka aqbalna min makkata ila madina madinati ma'a rasulillah muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'talla jamali sai rakumina ya samu ya samu ala jamalin faqalin ya zama ina tafiya kan raƙumi mai nauyi mai nauyin jiki inna ma huwa fi akhiril qawmi yana can baya yana ƙarshen jama'a famarra bin nabiyyu sai ga annabi ya zo wucewa fa qala sai ce man hadha waye wannan kullu sai ce jabir bin abdullahi ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaka me yasa ne ka kullu sai nace inni ala jamalin saqal ina tafiya kan rakumi mai nauyin jiki kala sai yace amma aka qabibun shin kana da sanda tare da kai kuntu sai yace na'am ina da shi ya rasulullah kala sai yace a'ti a'tini ka bani wannan sanda fa a'taitu sai na bashi wannan sanda fa darabahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dake wannan rakumi fa bajarahu ya daka masa tsawa fa kana min zalika al-makan min awwal al-qawl daga wannan gurin tafiyar da rakumin yake yana tafiya ta lafiya sai da aka wayi gari ya zama shi ke gaban jama'a fakala sai ce kai fa tarar ya kake ganin rakumi a yanzu ya jan kullu sai ce bi khairin kad asaba barakatuka yanzu kan rakumi na ya samu alkhairi albarkan addu'a ka ta shi sannan akwai wata riwaya ta al-Imam Bukhari tana babu shira'i dawabi wal humur kaga inda al-Imam Bukhari ya saki kawo wannan hadisi wajen cinikin dabbobi sai kawo wannan hadisi saboda ya dace da matsala ta cinikayya yadda ake sayan dabba eh, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta cikin wannan hadisi shine hadisi na 1955 jabir ce fa ata alayya nabi ina tafiya a ƙarshen jama'a sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gare ni fa qala sai ce jabirun jabir ne fa qultu na'am nace kwarai ko ya rasulullah kala sai ce ma sha'anuka me ya faru kuntu sai nace abqa alayya jamali wa a'ya fa takhallafa rakumina ya gaza rakumina ya gaza ya zaman to yayi kaifi har da ya kai ga gazawa wato da farko Rakumina na tafiya a hankali a hankali har rakumi ya kai ga tsayuwa cik tsayuwar da ya yi cik din nan wato ya nuna cewar ba zai iya kare tafiya saboda haka ba abin da za ka yi da shi a lokacin nan illa ɗayan biyu ko dai ka soke shi ka ci nama to wannan guri ba wurin da za a soke dabba ba ne a ci nama ana tafiya ne za a koma gida yau shiga birni da soke rakumi ya sai da ya daidai nama ina zai kai kayan naman ma ji daji ne gare shi ko kuma ka sake rakumi ka daidai kayan ka ka dora a kai kai tafiyar ka saboda in ya riga ya tsaya dukar ka ba za ta sa ragumin ya matsa saboda haka yana tafiya a hankali jabir yana jin sa dai a hakan har da ya kai ga ya tsaya cik sai ga manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wa sallam wa nazala ah, yahjubu yahjunuhu bi mihjani annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sauko daga nashi abin hawa sandar da take hannun manzon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dake wannan rakumi da shi sun makala sai ce yarka ka haura ku ne kaga da jabir har ya sako ya sauke kaya farakibtu sai na haura ku ne yace falaqad ra'aytuhu akutuhu ar rasulillah jabir yace wallahi rakumin nan da na hau ni nake hana shi tafiya dan kar ya wuce manzon Allah saboda ina son mu ina kusa da shi amma in na kyale shi zai tsere fintin sau ya bar manzon Allah baya akwai riwaya ta al-Imam Muslim da al-Imam Ahmad a littafin al-Musnad Jabir yake kafa rafahu bi rijlihi da farko manzon Allah ya shure shi da kafansa ne wada alahu ya masa addu'a riwaya ta al-Imam An-Nasa'i yana kitabul bayt fil bayt yakunu fihi jabir ya ce fa azhaka raƙumin ya riga ya tsaya yana tsayawa fa fajarahu nabi sallallahu alaihi wa sallam" lokacin da manzon Allah ya ce hau na hau raƙumin sai yake tafiya kaga bayan manzon Allah ya shure shi ya ce ka hau da ya hau raƙumin sai yake tafiya sai manzon Allah ya ta kamar tsawa fam basafa shi ke zan sai ya kama tafiya hatta kana a mamar jeshi sai da aka waye gari yana gaban rundunar mayaka littafin al'imam ahmad har yanzu fakultu sai nake ya rasulallah abu abi jamali haza lokacin da rakumin ya tsaya manzon allah yana isowa sai jabir ya eh, ce masa ya rasulallah na dinnan ya yi jinkiri yana ta jinkirin tafiya yana sai din tafiya har ta kai ga ya riga ya tsaya قال في النبي صلى الله عليه وسلم يشي أنيكو كدرك سدش ثم دعاك وأناك رسول الله شيما من الله في درك سدنا شربني ثم قال في أعطني هذه الأقامي ومن سندنا أو اقطع لي أقامي شجرة ويتي سينكو من وتسندار بشيا وفعلت سنة ينكو فأخذها sai ya karbi wannan sanda fa na kasa hu biha na fasatin manzon Allah ya soki jikin rakumin adadi kamar uku ko hudu ba kala sai ce irkab ka hau wannan rakumi farakistu sai na hau <clears throat> sai ya ki tafiya sai mun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shure shi da kafarsa sai ya daka martsawa shikenan sai ta tafiya saboda haka riwayoyin nan gaba daya jabir ya ba da su ne a wurare daban-daban a majalisi majalisi na darasi da ke karanta da mutane abin da ya auku tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallam sau za ka aka samu riwayoyin daban-daban amma labari guda ne wanda ke nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuri raƙulin da kafansa ya dake shi ya soke shi ya masa tsawa ya yi masa addu'a waɗannan duk ko an ku illa da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne wanda babu labari akan yanda abin ya faru eh, mu ci gaba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam tun da rakumi ya kama tafiya sai manzon Allah ya ce ma Jabir bi'nihi bi wuqiyya ka sayar min rakumin ka dinnan da wuqiyya guda daya al wuqiyya min al fidda a wancan zamani sulan azurfa ne 40 sule 40 shi ake kira al wuqiyya kamar al'ada ce ta arewa in aka ce jaka daya kai ka san naira nawa ake nufi ko a zamanin da to haka suke cewa wuƙiya idan aka ce wuƙiya ana nufin dirhami ya kai arba'in dirhami arba'in manzo Allah ya ce sayar min da shi wuƙiya manzo Allah ya gaya mu jabi sayar min da raƙumin nan dirhami arba'in to raƙumin bai daraja ba kenan saboda in ka ɗauki dirhami a matsayin naira dubu uku a yau dirhami arba'in ba zai wuce dubu ɗari da ishirin ko abin nan ba ko ba zai wuce haka ba raƙumi dubu da ishirin bai daraja ba <clears throat> ko saniya a yanzu nan saki kaga bari a kira raƙumi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kudin da ya sa majabir ma ba shi da yawa to akwai riwayoyi waɗanda sun zo da bayanin ma kudin ya kasa haka da farko kafin ya kai ga annabi Allah ya ce marka tayar ne a dirhami 40 washtaratuhum lanahu yace kuma nayi sharadi na ɗaukansa ila ahali zuwa ga iyalina wato ɗaukan kaya na zuwa ga iyalina kun lanaku eh, masbari ne ah, Ina aka ce washtarartuhum lanahu na yi sharaɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na raƙumin nan ya ɗauke ni shine hum lanahu ɗaukar kayan raƙumin na yi sharaɗi a kai ila ahli sai ya kai ni ga iyali na kafin nan zan kawo raƙumi in ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> akwai riwaya ta al-Imam Bukhari tana babu isti'zan ar-rajuli al-imam nan ma al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي مجابر أفر تبيعني ko shin zaka iya sayar min da raƙumin nan annabi ya tambaye shi haka za ka iya sayar min da rakumin nan akwai riwaya ta alimamu muslim kuma jabir ce kalal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne bi'ni jamalaka hadha sayar min da wannan rakumin naka kala kuntu ce la ba zan sayar ba ya rasulullah bal huwa laka na baka in ji jabir kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ban karba ba bana bal bi'nihi ka sayar min sai dai ka sayar min bakin sa nake so ba kun ku sai nake la bal huwa laka ni ba zan sayar ba na ka ya rasulullah kyauta kala sai manzo Allah ce la bal bi'nihi ba na son kyauta sai dai ka sayar mu kaga inda suke muhawara da juna ya kamata wani zai ce bai kamata ba la malamai suka ce a babin ciniki ko tsakanin uba ne da ɗa za a yi jayayya a babin ciniki baba sayar min da wannan sau nawa naira goma a ba zan sayar ba a yi ta yi a yi ta darga wanda kaga za a ce ko ɗaya saba ma uban salatu ciniki ne tunda babu ciniki ne jabir bai yi laifi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam domin da akwai laifi babu shakka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma jabir kar kai gardama da shi amma kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yayi laifi ba tunda mallakar sa akwai hadisi na manzon Allah wanda zamu karanta a littafin nan wanda ke cewa idan mutum yana da mallakar wani abu yana da damar ya korafi a kai saboda haka idan wannan kaya naka ne za ka kai da shi sai abin da ka ce kana da iko akan wannan kayan naka da annabi ya faɗi haka jabir sai ga bai son jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu sai nace fa inna li rajulin alayya uqiyat zahabin akwai wani mutum da ke bi na bashi uqiya na zinari wato yana bi na bashin sulalla arba'in ba huwa laka biha tunda ka nace to na baka raƙumin akan wannan bashin a biya min kala sai yake kad akhadtu ni kuma na karba inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an kulla shi ne hadisin yake karanta da mu duk da cewar ibnu hajar bai kawo waɗannan lafuzza na hadisin ba yana koya mana al'amura na ciliki yanda annabi da kansa ya yi ciniki tsakaninsa da sahabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kalman farko ka sayar min <clears throat> kaga kenan ka zo sayan kaya wa da sayar min da wannan cewa ka sayar min da wannan ba da shi bane ko da a ce mutumin bai yi niyyar sai da shi ba illa dai ya baka amta a ba zan sayar ba in yace ba zan sayar ba kaga nan ma dole kai hakuri amma idan kana ce yana ce wannan ba laifi bane kamar yadda malamai ke cewa ko da za a ɗauki lokaci mai tsawo yau ka zo ka samu mutum ka cewa na sayar min da gidan nan da Allah ya ba zan sayar ba sai ka tafiyar ka gobe bayan ka dawo kai sallama ya fito za Allah gane gidan nan ne kai je ba na ce ba zan sayar ba to ya hakuri jibi ma ya ka dawo da Allah sayar min da gidan nan wannan ba laifi ba ne ai kana neman eh, ciniki ne da shi ba kwace ba kuma ya gaya maka ba zai sayar ba to amma tsakanin jiya da yau yana iya canza tunani ko saboda haka sa ka dawo a gari me yiwuwa wata matsala ta dan bijiro yana son kuɗi saboda haka shi sa ya ka dawo yau ma ka tambaya jabir yace falamma eh, sai yace kad akaftu fataballak alaihi ila madina annabi da kanka yace masa ka haura kumin ka ya kai ka madina manzo Allah ya gaya masa haka kaga anan a fahim muslim jabir ya ce ya yi sharaɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kumlana raƙumin ya ɗauke shi zuwa ga iyalinsa to a hadisin al-imam bukhari manzon Allah da kansa yake fataballaga alaihi ila al-madina ka samu damar isa madina akan raƙuminka jabir ce falamma da nauna min al-madina lokacin da muka kusa da madina akabtu arfahim ta ya zama wato ina dan garaje manzon Allah ya gane a sai alamar na kota da in je gida kala sai yace min aina turidu wato tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi marakumin na addu'a sai Jabir yana kusantar sa shi Jabir ne yake jin kunyar ya tsere ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda haka yasa suna tafiyar sai ya zama suna dan magana da annabi ya ga yana garaji yana son ya wuce sai ce aina turidu ina kake son zuwa kulsu ne ce tazawwajtu imra'atan ya rasulullah na aure wata mata ne ba na yi sabon aure kalu sai ce ta tazawwajtu bikran am tayyiba a'a budurwa ka aura ko zawara. fa kulsu ne ce tazawwajtu ban ai zawara na aura wannan yasa malamai suke cewa gayyatar aure don mutum ka gai misali ba a sanar da kai za a yi aure ba ba wani laifi ba ne a ce ana garin madina jabir zai yi aure manzon Allah bai sani ba Allah ya sa mu gane saboda ka dan ba a gaya ma za a yi aure ba ka ringa tunzuri kana fushi wannan bai dace ba manzon Allah da kansa jabir bai gaya mar zai yi aure ba sai fa ana tafiya ina za ka ne ce ai ya rasulullah la ya aure ne ai to kaga wanda ya aure ku zai sauki ya je gida da wuri ko eh saboda haka manzon Allah ya tambaye shi a'a ba zawara aka aura ko budurwa fa kullu sai nake ka zawwatu sayyiban na auri ba zawara ki fa kana sai manzon Allah yake hal ta zawwata bikran da halaka zawwata bikran ne ya hana ka auri budurwa jahiya in ji manzon Allah ne ya hana ka auri budurwa tula'ibuha wa tula'ibuka kai wasa da ita yi wasa da kai kaga ya ga ya dalilin ma da yasa ya kamata a ce ya auri budurwa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yana nuna auren budurwa ya fi auren bazawara akwai waɗanda ke fahimtar haka amma zahiri ba dalilin bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi jabir saurayi ne ya dubi jabir saurayi ne budurwa ita ce za ta jure wasa da saurayi ya zama so su yi wasa da juna amma ba zaura ba za ta jure wannan ba ya samu ba Allah ya faɗa mura ah, me ya hana ka yi wancan duk da cewar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri khadija alhali ta taba aure amma kaga yake ce me hana ka auri budurwa saboda yanayi daban-daban ne yanayin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake ciki daban da yanayin jabi tana yiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi saboda ya san hikimar da ta sa jabir ya auri bazawara kuntu sai nace ya rasulullah wufi ya walidi mahaifina ya rasu a wisto shida bara kaga shekara ɗaya tsakanin yakin uhudu da yakin zatun rika bai ma shekara ba mahaifinsa ya rasu a yakin uhud wanda shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shi ake kira Abdullah bin Amr ibn Haram yasa ake cewa Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah mahaifinsa Abdullah bin Amr eh, bin Haram Yake wali akawatun sigarun babana ya mutu ya bar mun Kanne mata kuma ƙanana ya bar masa kanne mata ƙanana fakaritu an atazawwaja mislahunna sai na kyamaki in auri sa'arsu yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. na kyamaki in auri mace sa'ar waɗannan ƙanne nawa idan na auri sa'arsu falatu ajibuhunna ba za ta iya ba su ladabi ba ba za ta iya ladabtar da su ba ba za ka kuma alaihin ba za ta iya tsayewa da al'amuransu ba saboda budurwa ba ta iya jure rikon yara da yawa kamar ake ba zawara fata zawar su sayi ban saboda haka yasa na auri ba zawara lita kuma alaihin wasu addibuhun saboda ta iya tsayuwa da al'amuran waɗannan ƙannenawa ka ba su ladabi kada sai manzon Allah ya ce fa zalika to da wannan danwan in ji manzon Allah kaga kenan ya samu amsa ce da wannan kuma saboda lalle kaga annabi ya yarda cewar idan mutum yana da waɗanda ke ƙarƙashinsa to auren budurwa gare shi ba ke dace ba ya yarda da hikimar jabir bin abdullah da ya auro bazawara saboda ita ce ta fi dacewa da rikon yara da ke gida a riwaya ta al-imam bukhari koma baya jabir lokacin da suka kama tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam kala sun da Allah yace a fatabiyu shin zaka sai da ni raƙumin nan fasta hayyatu kai na ji kunya in jabir yace na ji kunya dalili kuwa lam yakul lana nabihun gairuhu ba mu da wani raƙumi wanda ke jawo mana ruwa in ban da wannan raƙumin yanzu tunda ya samu lafiya shine kadai dai raƙumin da ke musu hidima a gida akwai riwaya ta al-Imam an-Nasa'i jabir yace wa kanat li ilayhi hadithun shadida ina da bukatu masu tsanani game da wannan raƙumin riwaya ta al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma jabir bi'ani ka sayar mu kuntu sai nace bal huwa laka ya rasulullah raƙumin nan na baka shi kala sai yace bi'ani ka sayar mu kala kuntu na'am sai nace to zan sayar riwaya ta al-imam ibn majah yana babu sauni فقال سيدي أتبيعنا بحق هذا والله يغفر لك wannan ne muhammad shahi hadisin yana sunan ibn majah sunan firmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka sayar min da wannan raƙumin naka Allah maka gafara ya gaya ma jabir haka sai Allah maka gafara kaga lokacin da ka sayar min sai Allah maka gafara me hikimar haka wanda ibn hajar eh, fatul bayi mujallal na biyar shafi na 372 yake wa kanat kalimatun taqulu hal arab wannan al'adar larabawa ne idan suna magana suna hadawa da addu'a yaghfirullahu laka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hadisin yana sunan tirmizi babu fi manaqib jabir a riwayar al-imam tirmizi jabir ne da yake bada labari jabir yake istaghfara li rasulullahi laylatal ba'ir a wannan dare manzo Allah sai da ya nema min gafaran Allah kamtan wa na marra sau ishirin da biyar wato duk maganar da zai yi da shi sai ya ce yakfirullahu laka Allah gafarta maka kamar yana koya mana idan za mu yi ciniki mu rika haɗawa da sunan Allah domin cinikin ya yi albarka kamar misali in ka zo sayan kaya nawa wannan Allah shi masa albarka kaga kaya hada da addu'a ko sai ce to wannan kaya dubu biyar ne sai ka ce to a rage mu mana ba da dubu eh, eh, hudu Allah shi masa albarka ka tana dai hadawa da addu'a to wannan shine abin da manzon Allah yayi kafin a gama maganar sai da annabi ya nema ma Jabir gafaran Allah sau 25 kaga Jabir yayi babbar rabu Allah ya kara masa yarda yace fa bi'tuhu iyahu sai na sai da mai rakumi ala annali faqara bahrihi hatta abluga al-madina akan sharaɗin wato zan haura kumin nan har in iso garin madina ya rasu lalla in ni a rusu, ni fa an فأنجو a wannan riwaya hadisin yana sunan na ce masa ya rasu rasulullah ni fa ango ne fasta azantuhu fa adina li saboda haka sai ne nemi izininsa, a kan ni ina son isa gida da wuri kafin sauran jama'a manzon Allah sai ya mai izini a riwaya ta al-imam ahmad eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad aqadtu bi wuqiya fa nazaltu ila lokacin da aka kulla ciniki manzo Allah yace ka saida min eh na saida maka saboda haka Jabir yana cewa na saida maka saboda haka sai Jabir sauko daga kan rakumi me yake nuna ma matukar ba sharadi aka yi ba da ka kulla ciniki to fa ba naka bane wannan ka'idar musulunci saboda haka yasa hadisin yana dauke da bayanai masu yawan gaske akan ciniki wannan dalilin yasa ibn hajar ya kawo hadisin na a farkon babi yace na sauko lokacin da na sauko daga kan raƙumi fa qala sai manzo Allah yace malaka me ya faru kuntu sai nace jamaluka aka yanzu ba tun da an saya ai raƙumi ka ne ya rasulullah qala sai ta irka hau hau hau manzo Allah yace ka haura farakibtu sai na hatta a cikin madina har na iso garin madina al-imam al-bukhari ya kawo hadisin a kitabul jihad yanda ya taho lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake isi ahlaka je ka ga iyalinka saboda haka fa taqaddamtu an-nasa ila madina sai na wuce mutane ni na iso madina akan ta hai har dai na isa gida ina isowa falakiya ne kali sai kawuna ya tare ni fa sa'alani an bair sai tambaye ni to ka dauki raƙumi ka jiyayye kai tafiya ya akai bai dai wahal da kai sai na bashi labari fa akbartuhu bima sana'tu fi Ka ji ga abin da ya faru da kuma ya zama mai lafiya to amma fa a karshe na sai da rai yace ka sai da rakunin nan salama laki ya dinga min fada shi da kadai rakunin da da ke musu hidima littafin al-musnad na al-imam ahmad yace fa akaitu annaki bil madina akwai babarsa wato kanwar mahaifinsa a garin madina sunanta hindu bin amri hindu bin amri fa kuntu laha nace mata alam tara anni bi'tu nabiha nabihana yana ce mata baba kun ga fana sai da eh, raƙumin mu raƙumin nan da ke mana hidima wajen jan ruwa yace fa aikuwa a a'jaba hadalika ina fada sai na ga fuskanta ta canza saboda ba ji daɗin a ce an sai da raƙumin ba wato da ita da kawun nasa da kawun shi da babarsa babu wanda ya sha'awar sai da raguni duk da cewar um, sun ji daɗi mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam amma lima ta kaddama min annahu lam yakun indahu nazifun ghayruhu ba shi da wani rakumi in ba wannan ba ga kuma yara a gabansa Rakumin kuma yana yana taimaka masa wannan yasa babu ɗayansu da ya nuna jin daɗin cinikin rakunin da aka akwai riwaya ta alimamun bukari da muslim a lokacin da aka an aka kusa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye jabir ya ce ma ka ya jabir me yasa ka gaggawa me yasa naga kana garaje قلت سنة يا رسول الله إني حديث أهد لعرفه ni sabon aure ne wato na yi sabon aure ba kala sai ce a bikiran ta ga wata ha an fahimta. ba budurwa ka aura ko ba zaura kala kun bar sayi ba na ce a ba zaura ne kala sai ce halla jariyatan maimakon halla bikirun tula'ibu ha wa tula'ibu ta me ya hana ka aure yarinya me ya hana ka aure yarinya budurwa wanda za ka yi wasa da ita ka yi wasa da ita kala jabir yake falamma qadimna al-madina zahabna linabkul mun iso madina za mu shiga gari fa qala sai manzo Allah yace amhilu kudaka wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan an iso gari idan an dawo manzo Allah sai ce a dakata ba za a shiga garin ba sai dare labari ya isa gari cewa eh, sahabbai sun dawo wannan ita ce hikimar da ta sa manzo Allah yake ta a dakata a bayan gari shi yasa Jabir manzo Allah ya masa izini dalilin haka yasa Imam ya kawo wannan hadisin wato a babi na mutum ya nemi izinin shugaba saboda yana da wani uzuri jabir ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi sallam ya shiga gari duk da cewa manzo Allah ya yi umarni wato a tsaya a bayan garin sai dare yayi muhammadin صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى Ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله wato jabir ya ce lokacin da aka kusa garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbai ya ce musu amhilu hatta na da kula lailan ku jira kar mu shiga madina a yanzu har sai dare ya yi mu shiga me zai sa a yanzu ba za a yi aiki da wannan sunna ba akwai bambanci a wancan zamani ba su da telefon ba wani abu saboda haka ba a sani mutum ya dawo sai dai in ya dawo amma yanzu iyalinka suna sani kafin ka dawo annab sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hikimar da ta sa yayi wannan umarni yana cewa kai tam tamtashi sha'ifatu dalilin da yasa nace ku mu jira a bayan gari saboda mata wato da ya zama kansu akwai dauda za su wanke mata za su yi kitso idan mace kanta ya to wato yana tsani za ta kunce kan nata ta wanke ta yi kitso kafin mijin ya tunda ta ji labari miji yana bayan gari ta tabbata mijinta ya dawo kaga za ta tsaftace jikinta maimakon mijinta ya dawo ya tarar da ita tana karfi wannan sai zamanto wani ladabi ne wanda manzo Allah yake karantar da mu abin da ya dace mata su riƙai. me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da hankali game da kammace da al'auranta dan yana cewa wa tastahiddul mugiba mace da mijinta ya zama yayi tafiya ta samu damar aske al'auranta ta samu damar wanke kanta ta yi kitso zaka lura da mata ba su cika mai da hankali da wajen kitso ba wanda kuma yana daga cikin abin da ke nuna cewa mace ba ta da kulawa da tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da sahabbai ta abubuwan da ke kyautata zaman aure daga cikin abin da ke sa aure ya dade akwai tsafta idan mace ta zamanto kazama ce ba mamaki a rika samun matsala a tangarda game da zamanta da mijinta in ka duba sharhin al-imam an-nawawi ga wannan hadisin jabir yana sharh sahih muslim juz'i na goma shafi na 500 shafi na 54 al-istihdadu istimalul hadida fi sha'ril ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ya masahabbai a tsaya a bayan gari kafin a shigo mai hikima mata su gyara kansu waɗanda waɗanda ya zamanta suna da su ma su yi aski su aski al'auransu wanda yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin al bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda yayi ma Jabir izini ya shiga sauran sahabbai za su zauna a bayan gari kafin sai dare ya yi, sai maza Allah ya ce ma Jabir idza dakhalta Laila? idan ka shiga gari tun da Jabir ya sauran eh, sabon aure sai maza Allah ya mar umarni ce, idan ka shiga gari fala tadkhul ala ahlika kada ka yi garajen isowa ga matarka har sai ta gyara kanta idan tana da su mataya ya ciki saboda haka ibn hajar a nan fathul bayari mujallar tara shafi na 298 ya kawo bayani wanda masana hadisi suka yi wanda cikinsu akwai al'imamul bukari al'imamul bukari ya yi magana akan wannan hadisin hadisin jajir annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma jabir umarni kafin jabir ya isa ga amaryarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa fa'iza kadimta fa'amal amalan kaisa fa'iza kadimta fa'amal amalan kaisan idan ka isa ga amaryarka to ka yi aiki da hankali iji annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki da hankali wanda malamai ke cewa wannan kamar ilimi ne na jima'i kamar mazan Allah ke karantar da jazi ka yi aiki da hankali wanda shi ne ke nuna maka cewa dan adam gaba ɗaya baya buƙatar a karantar da shi wani abu na shafin wanda ya shafi ilimin jima'i wanda abu ne na ɗabi'a Allah baraka wa ta'ala ya sanya ga halittar mutane ka duba sharhin da malamai suka yi misali fatul bari eh, nasihar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya majabir ya ce masa idan ka shiga ka yi aiki da hankalinka idan ka isa ga amaryarka ya ce ka yi aiki da hankalinka iyaka abin da manzon Allah ya faɗa masa kaga manzo Allah bai zauna ya ce ga yanda zaka tara da matarka ga yanda ba manzo Allah ya ce kai aiki da hankali an gama duk wanda zai aiki da hankalinsa zai zauna da matarsa ba sai an koya mar wani abu ba Jabir ya ce wanda yana asiratun nabawiyya na Ibn Hisham juzu na bi shafi na 207 Jabir da ya so garin Madina ya zo wajen amaryarsa sai gaya mata ya ce mata inna rasulullahi amara ni an a'mala amalan kayyitan kafin rabu da manzon Allah ya ce idan na iso gare ki in yi aiki da hankali sai amare ta ce sam an wa ta'atan na ji na yi biyayya fa dunaka duk abin da manzon Allah ya faɗa shi ne bi dacewa saboda haka Jabir ya ya isa gida amma ya isa ne da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin hadisin Jabir yana sahihu Ibn Khuzaimah yana sahih Bukhari yana sahih Muslim da littafan hadisi da yawa mu ci gaba falamma ataituhu falamma balaktu. ina ga haka ne ko falamma balaktu lokacin da na iso lokacin da na isa na isa madina dama sharadin da aka yi idan ya isa gida sai kawo rakumi ko A taitu bil jamal sai na kawo maka rakumi fa naqadani hu saboda ka sai ya bani kudin ya bani kudinsa domin dama cinikin da aka yi ba a ba da kudi ba wannan ma yana karantar maka abin da sunna ta yi izini a kai ana iya kulla ciniki ba tare da an biya kaya a lokacin ba kuma ciniki ya kullu ka sayar na saya jabir sai ya sauka kaga ba a bashi kudin ba ma amma jabir ya sauka daga rakumi ya ba wa Allah sai mazan Allah ya kawo ka hau kaga da izinin mai kaya ya hau saboda ka duk tafiyar da jabir yake a akan rakumin nan a matsayin wato izinin manzon Allah ne saboda kayan annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai da aka iso ya kawo raƙumi sai aka bashi kuɗi sun maraja'atu sai na sake komawa gida kenan fa Fa'ar fi afari sai ya aika a kawuna fi afari a gurbina wato gurbin tafiyata ya riga ya dawo manzon Allah sai ya aika a bayan Jabir a sake kiran Jabir Ba kala a lokacin da Jabir ya iso sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a turani ma kastuka shin kana ganin na wato na nemi ragin kayanka almunakasa sai saman shi ne ake kira almumakasa neman ragi in ka lura da kudin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan rakumi kudin bashi da yawa manzo Allah bai zuba ma rakumin kudi da yawa ba amma annabi yake ce masa shin kagan na rage farashin raƙuminka shine makattuka na rage farashi ragin farashi shi ake kira almumakasa wanda shi ake kira lati na yi maka lati ne li'akuza jamalaka saboda in karɓi raƙuminka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hub jamalaka ka karɓi raƙuminka wa darahimaka da dirhamominka fa huwa laka dunnaka to da ka jabir sai koma gida ga kuɗi ga raguni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai riwaya da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa ma kuntu li akhudha jamalaka jabir ni ba zan iya karbe rakubin ka ba wata riwaya da ce falamma kadimtu madina a lokacin da na iso madina qala rasulullahi li bilal sai manzon Allah yace ma bilal a'tihi uqiya min zahabin bilal ka je ka ba ma jabir uqiya na dinari wato guda 40 wazidhu bayan ka bashi ka ƙara masa manzo Allah ya yi umarni ga bilal saboda kai sa aka ce ana samun wakilci a ciniki kana iya kulla ciniki da wani sannan daga baya ya turo wani ya biya maimakon shi ya biya ana samun wakilci a ciniki saboda lokacin da suka iso annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kansa ya biya jabir ba wanda ke kulawa da dawainiyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine bilal duk abin da ya shafi dawainiyar manzon Allah aikin bilal saboda haka sai manzon Allah ya ce mu bilal ka ba ma jabir kudin raƙumin sa'uƙiya na zinari bayan ka ba shi ka masa ƙari kaji wannan bayan ka ba shi ka masa ƙari to ina hukuncin ka ka sai kaya da ka sai kaya sai mutum ya maka gyara shin haram ne ko halal eh mai hukuncin gyara lokacin da kai ciniki sai mutum da kansa ya ƙara maka wani abu wannan gyaran yana da lada a wajen Allah abin mamaki ne a cewa akwai wanda ke kyamar gyara manzo Allah yake bilal ka biya shi kudin rakumin kuma ka kara in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ce jabir yake fa a afani uqiya min zahabin bilal sai ya kara ne bayan ya bani uqiya wa da ni qirafan ya kara mun kuma har yanzu dai wato wani zinari din kala yake fa a afani samanahu ku raddahu alai jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya ni kudin raƙumin kuma ya mayar da raƙumin gare ni riwaya ta imam bukhari akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce yana tambayar sa tazawwajta kai aure kuntu na'am nace na yi aure kala sai yace bikran am tayyiba budurwa ta aura ko bazawara kuntu nace bal tayyiba kala sai yace afala jariya tulaibuha wa tulaibuka kuntu inna li akhawatun abin da sa na auri bazawara saboda ina da kannai mata fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna sai ne sha'awar in auri matar da za ta iya hada kansu wa tamshutuhunna matar da za ta iya musu kitso ta yi musu sifa wa taqumu alaihinna matar da za ta tsaya da al'amuransu qala sai manzo Allah yake to amma innaka qadimun za ka isa gida tun da ka nemi izini fa idan ka ninka falkai salkaita in ka isa ga amaryarka to kai aiki da hankali sun makala sai ta ka biyu jamalaka za ka sai da raƙuminka kuntu sai na ce na zan sayar fashtarahu minni bi uqiya annabi ya sayi wannan raƙumi akan cewa zai bani wato sallallahu arba'in sun makadima rasulullahi qabli sai kuma gashi manzon Allah ya riga ni isa madina wannan yana riwaya ta al-Imam Bukhari kaga ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa wasallam akan ya fara shigowa gari to amma kuma sai manzo Allah ya riga shi isa gari din ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya iso gari amma Jabir ya ce summa qadima rasulullahi qabli wa qadimtu al-gadata wa qadimtu bil gadati ni da safi na iso faji'na ila al-masjid sai muka tafi masallaci fa tuhu ala babil masjid na samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kofar masallaci wa aqaltul jamala na daura raƙumi fa qultu nace haza jamaluka to ga raƙumin ya rasulullah faj'ala fa kharaja faj'ala yusifu bil sai manzon Allah yana ta zagaya raƙumin yana kallon shi yana duba raƙumin wa yaqulu manzon Allah yana cewa jamaluna kaga raƙumin mu yana ga kaga zagaya raƙumin kaga bai ce raƙumi na ba yana cewa ga raƙumi ka sai manzo Allah yana cewa ka ga raƙumin mu kala sai ce al'ana kadimta sai yanzu kai so kuntu na'am nace eh sai yanzu ne so kala sai ce a ah, fa da jamalaka to ka bar raƙumin ka kaga har yanzu manzo Allah da ya ga raƙumin shi bane bar raƙumin ka fa kul fa salli rak'atayn ka bar raƙumin ka ka shiga masallaci kai nafila raka'a biyu wannan sunnar manzon Allah ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya abu na farko shine nafila a masallaci ne nafila kafin ya isa gida to tunda Jabir ya ce yanzu ya iso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai rakunin ka je ka yi nafila raka'a ba da kalku sai na shiga masallaci fa sallaitu eh, nayi sallah sai na fito shine eh, ibnu hajar a sharhinsa yana cewa sai ka dauka kamar akwai tukka da warwara a labarai da aka samu ta tun da an ce an yi jabir izini ya fara zuwa su sahabai sun tsaya sai dare suka shigo ya aka yi jabir manzon Allah ya riga shi isowa a at-tanaqu li'anna fi ihdahuma annahu taqaddama an-nasa ila madina wa fil ukhra anna an sallallahu alaihi wa sallam qadima qablahu ibn hajar yace fa yahtamil fil jam'i bainahuma an yuqal annahu la yalzamu min qawlihi fataqaddamtu an-nasa an yastamirra sabquhu lahum lihtimali an yakunu an yakunu lahiquhu ba'da an taqaddamakum imma li nuzulihi li tana yuwa a lokacin da ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara shigowa gari kafin ya shigo sai ya tsaya ya huta da ya huta sai bacci ya share shi saboda haka yana ta bacci manzon Allah da sahabbai har suka shigo Madina jabir kuma yana baya wanda shi yana garajen ya riga su isowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, istamarra ila an dakhalaha sahra wa lam yadkhulha jabir hatta tala an bai farka ba jabir saboda gajiyar tafiya inda ya tsaya zai hutar sai da gari ya waye yana bude ido sai ga aiga gari ya waye saboda haka sai ya kama hanya domin dama sun rabu ne a cikin dare bayan isha fa amara bilalan an yazina lahu uqiyya na'am to rabu ne kai kafin isha saboda haka yana isowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma bilal umarni ya bashi kudi fa wazana li bilal fa arjaha li fil mizan bilal ya auna min <clears throat> ya auna min kamar inda manzon Allah ya masa umarni aka ba ma Jabir kudin ragulinsa fan talab Jabir ce sai na tafi hatta wallahi hanna juya baya hanna bacci faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'uli jabiran ku kira min jabir qultu lokacin da aka zaka ce jabir annabi na kira sai jabir ya ce al'ana ya rudda alayya jamala to an fasa ciniki kenan za a dawo min da fitinan nan rakumin nan walam yakun shay'un abgaba ilayya min jabir yace ba abinda na tsana a lokacin kamar wannan ragumi gashi ya samu kuɗi yana ganin ya rabu da ragumin a nan za ka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka wanda shi yasa malaman fikihu suka samu saɓani ta wajen cire hukunci a wannan hadisi shin wannan hadisi yana nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma kulla ciniki da jabir ba kenan dama kyauta ce ko kuwa a'a an yi cinikin daga baya manzon Allah ya bashi kyautar razumi a wani matsayi yake to mafi inganci shine cewar shi jabir a lokacin da annabi ya so ya same shi Allah ya kara masa yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ya samu jabir har jabir ya sauka daga kan rakuminsa zai sake raƙumin shiga daji kaga jabir ya riga ya gaji da raƙumin saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a raƙumi sai ya kama tafiya to manzon Allah ya yi tunanin idan aka iso madina duk da wannan abin da eh, ya faru da rakumin duk da cewa rakumi ya samu lafiya amma jabir zai sayar da rakumin idan dai aka iso jabir ba zai sake tafiya da wannan rakumi ba saboda haka shi manzon Allah kuwa ya sani irin tsawainiyar da jabir yake da wannan rakumi baya son ya sai da rakumi shi ne sai mazan Allah ya riga cinikin rakumin yace za ka sayar min saboda haka yasa manzo Allah bai tsuga kudi a raƙumin ba saboda dama ba cinikin ne damuwarsa ba amma yana son ya hana Jabir ya sai da raƙumin saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla ciniki da Jabir da aka yi to Madina sai manzo Allah yace kana ganin yanda na taya raƙuminka da farashi mara mara yawa kana kana ganin nayi nufin dama an karɓi raƙumin ne a ka ɗau kuɗin nan ga raƙumi ka tafi da shi to idan jabir ya dawo gida da raƙumi kana ga jabir zai sai da raƙumin nan manzo Allah ya yi wata hikima na hana jabir sai da raƙumi saboda haka wannan ciniki ne sannan kuma akwai kyauta a cikinsa don haka yasa hadisin nan yana shiga babin ciniki kuma yana shiga babin kyauta to a lokacin da jabir ya fito jabir ya ce wa famarartu bi rajulin min al-yahud sai na wuce wani mutum ba yahudi fa akhbartuhu sai na bashi labari yace kaji kaji ga abin da ya faru fa da yiwuwa dama suna hulɗa da jadir fa ya aju sai wannan bayahuda yana kama maki. yana cewa ishtara min kalba'ira da wa dafa'a ilayka thaman ya sai wurin ka kuma ya maida ma kuɗi summa wa habalaka bayan ya biya ka kuɗin sannan ya ma kyautar raƙumi kuntu na'am nace kwarai kuwa kaga ya nuna cewar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan rakumi don haka ɗauke wannan hadisi daga babin ciniki a kai shi babin kyauta kuskure tunda jabir da kansa ya yi ikirari akan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi rakumi a gudunsa kuma in ka dubi yadda hadisan suka yi magana sun tabbatar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan rakumi tunda ka saya ka sayar min na yadda na sayar ma aka za har an yi sharadi an dawo gari an biya kuɗi kaga ciniki ya kuɗi saboda haka lallai ciniki ne me annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi yayi abinda ake kira wato eh, ahsanu takarrum mafi kyawun karinci yayi majabi mafi kyawun karinci manzo Allah ya taimaka majabir Jabir a tafiyarsa raƙumi ya kawo shi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka ma jabir ya ba shi kuɗi baya ga cewar ga ganimar da aka raba an ba shi jabir ya faɗa ya ce bayan ganimar da aka raba an ba shi kuma ga kuɗin raƙuminsa sannan ga ƙari aka maida masa raƙumi saboda haka wannan eh, ibn jauzi yake cewa min ahsani takarrum yana gwada hali na karinci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bilal ya yi jabir ƙari yana cewa ma za la ya ni. domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal i'tihi uqiya min zahabin wa zikru ka bashi uqiya na na kudin da aka yi cinikin wato wannan rakumin kuma kamar ƙari jabir ya ce to sai bilal yana ta mun ƙari yana ta mun wa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahu yaghfiru laka قال فأعطاني أوقيا من ذهب وزادني قيراطا bayan an ba da ukiya aka kara mun kuma dukiya mai yawa sai jabir ya ce to ba zan rabu da raƙumin ba kuma ba zan rabu da wannan ƙarin da manzon Allah ya min ba kaga jabir ya fahimci dalilin da ya sa manzon Allah ya sai wannan raƙumi ya son a kai da raƙumin sai jabir ya ce don haka wannan ƙarin da aka mar sai jabir ya sa shi a lalita sai ya kulle wancan ya kashe amma wannan ƙarin da aka mar din lokacin da aka yi ƙarin annabi yana cewa wallahu yaghfiru laka Allah ya gafarta maka Jabir sai sa wannan ƙari a lalita a jaka sai ya kulle ya aji duk sa'ilin da bukata ta tashi sai ya bude jaka ya sa hannu sai ya ɗebo kuɗi kuɗi yake Ka ji iko na Allah wannan ƙarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar <clears throat> ya zamanto duk sa'ilin da yace la tufariquni ziyadatu rasulillah ni dai ba zan rabu da wannan karin ba baya kashe dukiyar ta yadda za ta bata gaba daya fa kana fi kisin li fa akadahu abu sham yawm al-harra bai rabu da wannan kudin ba sai bayan zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali bin abi talib bayan zamanin sayyidina muawiya Allah ya kara musu yarda sai da aka kai zamanin yazid bin muawiya wannan ƙarin na manzon Allah yana wurin jabi bai ƙare ba sai da aka zo lokacin da yazid bin muawiya aka samu rikici tsakanin tsakanin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamanto ya turo mayaka madina wannan rikici da aka samu sojojin sham da suka iso madina suka kwace dukiyar daga cikin abin da suka dauke hadda wannan ƙarin da manzon Allah ya majabir wanda yana cikin albidayat wa nihaya na ibn kathir yana mujallal da kafa shafin 239 al-musnad na al-imam ahmad yace fa wallahi ma zala yanni wa yazidu na rantse da Allah ƙarin nan bai gushe ba ƙaruwa yake ta yi inda na a gidan wani ramaka na min bainina duk sa'ilin da muka ɗebi wani abu sai ya ƙaru ka duba tsawon shekarun nan ka duba tsawon shekarun da sai da aka kai ga zamanin da aka yi eh, yakin da ake kiransa yawmul harra wanda ya auku a hijira ta 63 hijira ta 63 bayan rasuwar manzon Allah da shekara 52 bayan rasuwa ba yakin ma ba saboda ka san yakin da aka yi an yi ne a shekara ta 4 daga hijira bayan wannan yaki lokacin da annabi ya bashi wannan dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi a shekara ta hudu manzon Allah ya rasu a shekara ta goma sha ɗaya ya rabu da wannan dukiyar a shekara ta sittin da uku kaga kenan ya samu shekaru masu yawa jabir yana amfana da wannan ƙari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa akwai bayanin da ibn hajar yayi a cikin fathul bari yana mujallar na biyar shafin ɗari biyu da talatin da bakwai wato jabir ya fahimci annabi baya son ya sai da wannan rakumi sai ibn hajar yake ala amru jamal jabirin hada lima taqaddama lahu min barakatin ladhi ila ma'alin hasanin jabir yake fa aqama al-jamal indana tunda annabi ya nuna eh, bai so in saida ba ya sayi raƙumin kuma ya kyautar min sai jabir ya ga ba zai iya sayar da raƙumin da manzon Allah ya markauta ba saboda ka sai ci gaba da aiki da raƙumi raƙumi ko sai ya zama sabo ya zama rakumi yana aikin da baya yi ma a da yau ne gobe har manzon Allah ya rasu rakumi na aiki sai na abubakar ya hau mulki yau ne gobe rakumi bai mutu ba yana ta aiki har sai na abubakar ya rasu sai na umar ya hau mulki yau ne gobe ta jabir sai ya ga rakumin ya tausaya mar saboda rakumin ya fara gazawa ne kuma kamar abin da ya auku a da saboda duk ne rai dole sai ya mutu to amma ai ya ga albarka ta addu'ar manzon Allah saboda haka jabir sai ya ce yanzu tun babu manzon Allah ya kamata nemi shawaran babban mutum game da wannan rabu fa a umar sai ya zo ga sayyidina umar lokacin sayyidina umar shine shugaba ya gaya mu na umar ka ji labarin wannan rakumi tun yakin da aka yi nan ga abubuwan da suka auku to ni kuma gaskiya a yanzu ba zan iya sayar da raƙumin nan ba ba zan iya ba sai sai na umar ya ce masa ga shawarar da zan baka iji alhufi iblis sadaka ka ɗauki rakumin nan ka sanya cikin rakuman da ake badawa na zakka na sadaka shi wannan rakumi a zaɓa mar wurin kiwo mai kyau kuma kar wani ya taɓa shi saboda aka aka kyale wannan rakumi fa fa'ala bihi zalika ila an mata hadde Allah ya kawo lokacin da raƙumin ya mutu da kansa amma ba sai da shi ba to mu kada ka hadisi yace muttafaqun alai wannan hadisi al-Imam bukhari da Muslim sun daidaita wajen riwayarsa sa hadha siyaqu li muslimin kuma wannan tsarin lafuzza da ya kawo na al-Imam yana kitabur riba babu istihbab nikah al-bikr hadisi na tara kuma yana kitabul musaqat hadisin yana sahih bukhari kitabul wakala yana wurare da yawa al-imam bukhari ya kawo hadisin a wasu wurare hadisin da tsawonsa a wasu wurare al-imam bukhari ya takaita hadisin hadisin yana sunan abi dawud babun fi tazwijil abkar yana sunan an-nasa'i كتاب البيع البيع يكون فيه الشرط ينا سنن الترمذي باب ما جاء في تزويج الأبكار Yana sunan Ibn ماجه babu tazwijil abkar da al-musnad al-imam ahmad da littafai da dama anan akwai fa'idoji da dama waɗanda malamai suka ciro game da hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa daga cikin waɗanda suka ciro fa'idoji akwai ibn hajar a fathul bari mujallar na biyar shafi na 237 ya kirga fa'idoji da aka samu cikin wannan hadisi kamar goma sha bakwai ya kirga da yawa na dai shira goma sha bakwai na ɗaya ya ce wannan hadisin yana karantar da mu jawabin musawama liman ya aribu fil'atahu lil baiki halal ne a yi ciniki ga duk wanda ya tallata kayansa duk wanda ya tallata kayansa tun da kaga jabir ya yi ciniki da annabi sallallahu alaihi wasallam ana kasa ya kaza yana a'a to wannan a ciniki ba laifi bane na biyu shine al-mumakasa fil mabi' qabla istikrar al rage farashi neman sauki a kasuwa neman sauki a farashi wanda shine al-mumakasa ka zo sayan kaya ba mamaki wannan kayan kudinsa kowa ya sani kudin kayan zai kai dubu ɗari amma sai ce a saida ma dubu goma wannan ba laifi ba ne ba wulaƙanci ba ne don mutum ya taya kayanka ya faɗi farashi kaɗan baya nuna ya wulakanta ka iyakar abin da zaka ce a ba sai da haka ba ko ka ba bai kamata ka fusata ba dan ita ka lura da cinikin da ya auku tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Jabir manzon Allah ya gaya masa farashi kadan akan wannan rakumin Jabir ya ce a saboda haka ba laifi bane don an samu wannan Duk Hajar ce na uku ibtida'ul mushtari bi dhikri thaman mai sayan kaya ya fara faɗan farashi ba laifi bane kamar misali ka zo sayan kaya maimakon ka ce nawa kudinsa sai ka faɗi kudin abin da ya faru tsakanin jabir da annabi kenan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ya fara bayyana kudin da zai saya ba jabir mai kaya shi ya fara bayyana ba don haka ba laifi bane dan mai sayan kaya ya bayyana irin abin da yake so ya sayi wannan kayan sayar min da wannan abin a kaza ko da kudin ya hau illa kai da kake da mallakar wannan kayan kana da zaɓi ko dai ka yarda ko ka ko yarda ibn hajar yake na hudu annal qabd laysa shartan fi hatin bayt karban kaya ba sharadi bane mutum yana iya zuwa shagon ka yace sai damin wannan abin eh na sayar to an ma zan kawo kuɗi sai tafiyarsa ba ka da ikon sai da wannan kaya dan an kulla karka ce ai baka ɗauka ba rashin ɗaukan kaya ba ba ne a kulla ciniki na biyar at-tahaddusu bil amali salih al bilkisa bil kaga Jabir ya ba da labarin abin da ya auku ga Sayyidina Umar bayyana wannan abin da ya auku ga Sayyidina Umar baya nuna cewar wato ya bata ladan abubuwan da ya gudana na alkhairi game da rayuwarsa tunda ya faɗa ne ba wai ala wajhi ya nafsi don ya tsarkake ransa ba illa ya faɗa a fuskar neman shawara yace na shida fihi tafaqqudul imam wal kabir li afadi wannan yana karantar da mu shugabanci a tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana tafiya yana zama a baya me yasa saboda zai lura da jama'arsa idan aka samu wanda ya gaza manzon Allah zai ganshi a hanya kaga abin da ya faru da Jabir kenan inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a gaban runduna to in ba Allah ne ya sanar da shi ba zai sani ba amma ba Allah yana baya saboda ka Jabir jama'a duk sun tafi sai ga manzo Allah ya iso ya tarar da shi wannan yana gwada kyawun shugabanci na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kamata shugaba ya zama yana sa lura ga jama'a ta gaba daya uh, al-imamu Tirmidhi yace Jabir in ka lura an kashe mahaifinsa ya bar yara kamar yadda Jabir ya faɗa cikin hadisin nan in ga al-imamu Tirmidhi wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya masa yarhamuku li sababi zalika zaka iya cewa me yasa annabi ya Jabir kyauta sauran mayaka ba a musu ba tana yiwa kai wannan tunani tun daga shi an raba ganima kuma manzon Allah ya ƙara ma Jabir da kyauta to ga abin da ya faru saboda Jabir ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mahaifina ya rasu a yakin Uhudu ya bar ya mata da yawa sai zan manzon Allah ya taimaka mishi me ke nuna ma shugaba ya taimaka ma talakawa kuma a fi lura da waɗanda suke cikin eh, tsananin bukata a taimaka musu wanda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata ibn hajar yace fi qissati jabir eh, munasabatu munasabatu latifa annahu lamma akhbara jabiran ba'da qatl abi lokacin da jabir ya gaya masa ya rasulullah kaji kaji ga abin da ya faru game da mahaifina ya rasu ya bar yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sani saboda Allah tabaraka ta'ala ya sanar da manzon Allah abin da ya auku tsakaninsa da mahaifin Jabir a lokacin da mahaifin ya rasu to kuma Allah madaukaki ya tabbatar lil ladina ahsanul husna wa ziyada duk waɗanda suka kyautata aiki za a ba su ladan aikin kuma a musu ƙari shi yasa sai shi ma manzon Allah ya kyautata ma Jabir sai ya masa ƙari sai zamanto ya dace da irin wato kamar sakayya ne game da hidimar da mahaifinsa yawa addinin Allah tabaraka wa ta'ala na bakwai wannan yana nuna tawali'u na manzon Allah ba shi da girman kai yanda ke kusantar matalauta yana kusantar yara saboda jabir yaro ne a lokacin matashi ne yace na takwas wa fihi jawaz darbi dabba lisayf dan an daki dabba saboda ta kai tafiya ba laifi bane kamar yadda manzon Allah yayi illa dai idan dukar ya tsananta wannan shine abin da malamai suke hanawa yace na tara fihi tawqir tabi'i li ra'isihi mutum ya zamanto yana girmama shugabanta har ya tsananta jayayya da shi saboda Jabir ya ce na baka kyauta manzon Allah yace naki na baka kyauta yace naki da ya gama ba Allah ya ki har karo uku sai Jabir ce to na ya ta sayar kaga kenan duk da cewar an baka damar ka yi ciniki da shugaba babu laifi amma bai kamata kuma a samu wato rashin tawali'u rashin kaskantar da kai ga wannan shugaba saboda daraja matsayin da Allah Ta wata ala ya bashi yace na goma alwatala fi wafa'i duyun ba laifi bane ya zama mutum ya samu ya wakilta wani ya biya masa bashi yace na goma sha ɗaya raddul atiyya idan an maka kyauta tana da damar ka ƙi karɓa a nan take amma idan ka riga ka karɓa ba ka da ikon maidawa wannan shine haram mutum ne ya kawo kyauta ya ce ni ga kuɗi kyauta sai ka ce ba ni so lokacin da ka ce ba ni so baka karɓa ba a nan baka yi haramun ba duk da cewar abin da ka aikata bai dace ba saboda bai kamata ka ƙi karɓan wannan mutum ba kamar da manzon Allah ya tsawatar masa na Umar da Umar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raba dukiya yake Umar gashi sai Umar ya ce a ba mu wanda yake yin bukata sai manzon Allah ya ce la idan dukiya ta zo maka ba kai ka roƙa ba ba kai kwadayi ba to daga Allah ne ka karba akwai wata albarka a kai komai wadatar ka idan kana idan baka da bukata sai kai ma ka dauka ka ba mu wanda ya baka ta karfafa masa gobe yana iya ba mu wani amma idan ya zama mutum zai dauko kyauta ya baka sai ka ce ba ni so to gobe zai ji tsoro in ya tashi ba mu wani ta yi wannan din ma ya nuna mar haka saboda haka yasa eh, ake cewa idan har an ma kyauta ba a son ka ki karba amma ba haram ba in ka lura da labarin da muka karanta jabir ya ce na baka kyauta manzo Allah ya ce ba na so ban yadda ba ai bai karba ba da ya karba ba haramun ne saboda kyauta tana zama mallaka daga karba da zaran ka karba to haramun ne kuma mai da shi shi ma wanda ya baka haramun ne ya dawo ya karba wanda za mu karanta a cikin littafin insha Allah ya kawo na goma sha biyu fihi idikali da wabu wal a ila rihabil masjid babu laifi don an kai dabba harabar masallaci an daure ta kamar da Jabir ya aikata yake na goma sha uku fihi muhafaza ala ma yatabarraku bihi li qawli Jabir la tufariqu ziyada idan mutum ya samu wata albarka idan mutum ya samu wata albarka kamar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abu ne mai kyau ya rike wannan abin kar ya rabu da shi wanda shine abin da sahabbai da dama sun yi ba jabi kawai ba akwai labarai daban-daban waɗanda suke nuna mutane idan suka samu kyautar manzon Allah suna adana shi ba sa rabuwa da shi ba sa son rabuwa da wannan abin shine abin da jabir ya aikata yace na hudu fihi jawazu ziyada fi samani inda ada babu laifi lokacin da aka zo biyan wani kaya mutum ya ƙara akan yadda aka yi cinikin wannan ƙarin alkhairi yace na goma sha biyar fi fadilatul li jabir wannan yana nuna falalan jabir wannan hadisi yana nuna falalan jabir saboda jabir ya samu addu'o'in manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka masa gafara manzon Allah ya kusance shi yayi yayi hira da shi ya ba shi shawarwari kaga ya nuna jabir yana da falala a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na goma sha shida mu'jizar manzon Allah ga a fili annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan dabba sai ta dawo tana da lafiya na goma sha bakwai yace yana nuna ingancin ciniki ba tare da hungo ko karba na karba ba tare da an yi wannan ba saboda lokacin da aka kulla cinikin ba a bayar ba ba a karba ba amma ciniki ya kullu fa yustadalla biha ala al-iktifa'i fi siyaj al-uqud bi kinayati saboda ka da zaran an yi ciniki ba lallai bane ya zama sai an karba idan akwai alamar da take nuna an kulla ciniki to magana ta kare to amma babban abin da hadisin yake karantar da mu wanda shine dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan a babin ciniki babban abin da hadisin yake karantarwa ibnu hajar a cikin fathul bari wanda nuna dalilin da yasa ya kawo hadisin a cikin bulugul maram yana mujallar na biyar shafin ɗari uku da goma sha takwas me ya hadisin yake karantar da mu a wannan babi na ciniki annan eh, ya ce ya juzu ishtirar ahadun muta'asidai naf'an ma'aluma ka zo sayan kaya sai ka yi ma wannan cinikin sharaɗi babu laifi an kulla ciniki amma jabir sai ce to ga sharaɗi na sayar maka raƙumi amma sai raƙumi ya kai ni gida ashe lokacin ciniki ana kulla ana yin sharadi zaka iya sharadi wannan shine babban abin da yasa ibn hajar ya kawo hadisin na anan saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yayi ikirari da bukatar jabir har mun karanta lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka haura kuni zuwa Madina shi da kansa manzon Allah ya yarda bayan Jabir ya bukata wannan dalilin yasa sa imam bukhari wannan fahimtar al bukhari bukhari yana da fahimtar cewa ana kulla sharaɗi a ciniki halal ne saboda haka sai ya babi babin da ya kawo hadisin nan babun idza sharata al-ba'i'u zahara dabbati ila makanin musamman jaza ji al-Imam Ya ce babin nan yana karantar da mu cewa idan mai sayar da kaya yayi sharaɗi. zai yi amfani da dabbarsa zuwa wani guri ya faɗi wurin to halal ne wannan sharaɗi da ya bi da cewa an riga an gama kulla ciniki wannan ita ce fahimtar uh, al'imamu bukari bukhari ita ce fahimtar al'imamu ahmad bin hanbal ita ce fahimtar ibn taymiya ibn kaimil jaudiya misali ibn kaimil jaudiya ya kawo shi a littafinsa ta hadibu sunan ta hadibu sunan abidaw yana mujallad na biyar 146 yana ilamin muwaƙi'in mujallar na uku shafin ɗari uku da ɗaya ya yi maganganu masu tsawo game da mutum yana da damar ya kulla sharaɗi a lokacin sayan kaya misalinsa shi ne mutum ya zo zai sayi gidanka sai zamanto ana tuhumarsa da harka na hotel sai kuma kana so ka sai da gida da ya zo sayan kayan sai ka ce to za mu yi ciniki da kai amma ban yadda ka sai da ban yadda ka gina hotel a nan ba ban yadda ka mai da wannan gida ya zama hotel ba kaga an yi sharadi a wannan ciniki tun da ka kulla wannan sharadi ba laifi ba ne wannan ita ce fahimtar alimamu bukari saboda wannan hadisin ai manzon Allah an mar sharadi a ciniki kuma ya yadda saboda haka mutum yana iya kulla wannan sharadi koko tajiri ya zo zai sayi fili wurin ka kana tsoron kada ya gina coci ko wani abu saboda haka sai ka ce na sai da ma fili a rubuce amma ba za ka gina coci ba ka yadda eh na yadda ta hannu to shi ka kaga nan ka yi sharadi akan abin da za ka sai da kai mai sai da kaya ka kulla sharadi ya yadda ya kulla a akai wannan babu ne al-imam eh, ibn cikin majmu'u fatawa mujallal na 29 shafi na 137 da mujallal na 29 shafi 169 yace in ka duba bayanan al-imam ahmad bin hanbal akasarin nasi da aka samu wurinsa تجوز أن يشترط على المشتري فعل أو ترك في المبيع الإمام أحمد يتي باب ليتي دم أن يما كايا شرعي ya aikata kaza ko ya bar kaza akan abin da zai taya, babu ne. al-imam ahmad yake daidai ne mimma huwa maqsudun lil ba'i aw lil mabi'i nafsi imma amfanin abin yana komawa ga mai sai da kayan koko yana komawa wato ga abin kayan da za a sai da shi kansa menene sharadin da ba a yadda da shi ba sharadin da ba a yadda da shi ba shine wanda zai zai zama akasin cinikin kansa kamar misali na sayar maka da wannan gida amma ban yadda ka zauna a ciki ba a to me zai samu ce sai gida dama ai dama ana sayan gida don a zauna ne kai kuma ka ce na yadda ka sai gidan nan amma ba dai ka zauna a ciki ba kaga cinikin sai zama akwai akasi ga manufar abin da za a saida idan aka samu irin wannan sharadi to shine malamai ittifakan suna cewa sharadin bai inganta ba duk da cewar akasarin malaman fiƙe idan kana duba littafansu suna nuna cewar baya halatta a haɗa ciniki da sharaɗi wanda ibn hajar ya yi magana a kai cikin fatul bari yana mujallar nishi da da takwas ya ce eh, bi annan lazi yunati makasudan bai'i menene sharaɗin da ba a yadda da shi ba a ciniki sharaɗin da ba a yadda da shi ba a ciniki shine wanda yake kawar da makasudin cinikin kansa makasudin cinikin kansa ya ba da misali ya ce kamar kai ne za ka sai da baiwa idash tarafa matsalan fi bai'il jariya kana da baiwa za ka sai da a zamanin da yake ana cinikin bayi misali wani ya zo zai saya sai ka ce to zan sayar maka baiwan nan amma ban yarda ka tara da ita ba to kaga ai sharaɗinka ya kawar da manufan sayar baiwa ɗin me yasa za a sai baiwa Allah ya halitta a tara da baiwa ko saboda haka mutum zai sai baiwa don ya tara da ita sai ka ce na yi maka sharaɗi kada ka tara da ita don haka ya zama akasi na makasudin cinikin baiwa ya sake ba da misali fi dari Allah ya sukunuha na sayar ma gidan nan amma ban yarda ka zauna a cikinsa ba ko ko ban yadda kai ka sai da gidan ba la la la ai ciniki idan ka sai da mutum abu yana da damar ya sarrafa shi yanda ya ga dama wa fi dabbati Allah ya rakabaha ko kuwa na sayar maka da wannan mota amma ban yadda ka hau ba to kaga ya zama tamfar wato hauka ya saba ma makasudin cinikin kanta. amma idan sharafa shay'an ma'luman li waqtin ma'lumin fala ba'sa bihi ibn hajar ce amma misali ga gida na sayar maka amma cinikin mu mun kulla akan sharadin ba zan bar gidan nan ba sai baduwar haka kaga ta faɗi ajali ba zan bar gidan nan ba sai baɗi war haka wato sai an kawo wata kamar wannan a shekara mai zuwa sannan zan bar gidan nan to idan dai an bayyana ajali sananne sharaɗi ya inganta saboda haka ciniki ya kullu wanda ya sai gida ba shi da ikon koranta saboda dama an kulla cinikin akan wannan sharadi don haka yasa duk wani hadisi da ya zo da maganar an hana ciniki da sharadi eh, ibnu hajar ya ce duk hadisin da ka gani to za ka samu wannan hadisin eh, bai inganta daga manzon Allah ba babu shakka akwai hadisai din wanda ta yi cikin karatu insha Allah ta'ala za mu kawo gare shi ibn al-usaymin a littafin al sharh al-mumti' a mujallal na uku shafi na 554 yayi bayani mai tsawo dangane da wannan ciniki kuma yana nuna cewa wato shine ya inganta daga cikin fahimtar da malamai suka yi ma wannan hadisi Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai Allah kuma ya gafarta mana kuskure Allah ya nufe mu da dacewa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على وعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب